وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عطرة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لنا تأثير أثر شابير قوة ترى وتر رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شكرا دبو دياد دريه حدود أربعين دقوه wadda sai daidai da sha shida ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da allah cikin ni'imarsa da rahamarsa da jin kansa ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci ne albarka da ke nan town hall a cikin garin sulaja karamar hukumar sulaja a jihar Niger Nigeria sai dai wannan karan ba don tsorawa a kan inda muka tsaye a kashe ne ba a sai don gaisawa da yan uwa mata da kuma tattauna wasu abubuwa da suka shafi addinin mu musulunci ina roƙon Allah subhanahu wata'ala cikin sunan kyakkyawawa da sifofin sa ɗaukaka Allah ya sa albarka cikin wannan haɗuwa ta ya sanya mana ta cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su duniya da lahira Allah ya sa ta zama sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa mun haɗu a nan saboda mu tattauna abubuwan da suka shafi mu na musulunci har zama na nan wurin ban san ne ya kamata muku magana a kai ba na nemi shi mana albani ibanu tafi. da yake magana kan muhimmancin ilimi ko neman ilimi sai na ce to ko yaran su ja ba su da bukatar wannan ballantana matan su ja ballantana manyan mutanen su ja saboda ni na ga abin da na gani a su ja to sai ta yi magana kan tarbiyya sai na ce wannan ma ba ku da bukata saboda na lura mutanen da suna da tarbiyya suna da kanin ya kamata sau ɗaya ake gaya musu magana sun su ɗau sai na ga in tattauna wata magana wata matsala da na bawa wa take mata kusan san kanku Allah ya mana jagora tsora mu akan daidai ya yi lauta muku bayanin abin da zan faɗa kuma ya hore harshe na wajen bayani kamar da nake roƙonsa ya buɗe zukatanku da kunnuwan ku fahimci abin da aka faɗa kuma ya ba mu ikon aiki gaba asalin wannan magana wani abu ne kawai ya faɗo mu wata rana na yi tafiya sai ɗan goyin sai ɗauke irin masu a caɓa babanin goyin sai muka zo sai muka wuce wani mai goyin ɗin sai ɗan yi suno a wajen sai lajiya ce ai taku ɗaya ne za ka gane gaskiya ne ko ƙarya ne sai abin da ya tsauni ne na ɗaya ne shiru kamar ba zan tambayi dan a tabar nan ba sai na ce kai me kuke nufi da wannan wannan magana da ya gaya maka ne kuke nufi sai ce ai wani ideology ne na mana sai ce so ya aka yi gaya mun mana na ce na ce mutum kirki ne ni kuma mai wa'azi ne sai ce to malam wannan harka ba ta da kyau da nake inna lillahi wa ina ilaihi ne ya faru sai ce abin da yake nufi in aka ɗauki mace saboda wa yanzu mata suna bayan da ana a cuce na gashi yin suna a cuce a kirji sai masawai ta sawai babbar brazil ko abin da ya kama da haka to wai idan ya ɗauka in dai ana tafiya ya ɗan taka haka to in ta zo ta ɗan abin nan wai zai taba wai sai gane wai gaske ne ko gangane Allah ya kawai to menene yake faruwa ne me yake faruwa mata ku ne ba kusan kanku rashin sanin kai shi kan kai mutum ga irin wannan yanayi Allah ya halittu halittu iri uku ne akwai waɗanda ana ganin su koyaushe akwai waɗanda ba a ganin su koyaushe akwai waɗanda ana ganin su wani lokaci wani lokaci ba a ganin su waɗanda ake ganin su koyaushe su ne fizikal halittu da muke gani ga sama nan ga ƙasa nan ga duwatsu nan ga bishiyu nan ga tsirrai nan abubuwa ga sunan koyaushe ana ganin su koyaushe ana ganin su akwai waɗanda kuma ba za ka taɓa ganin su ba saboda Allah ba a waje yi su ba misali a bayan gari idan aka yi ruwa akwai abin da ciyawa da take fitowa ana ganin irin da aka shuka take fitowa ba a ganinsa sai dai a gani ciyawar asalin irin ina ƙasa amma ba za a iya ganinsa ba to akwai kuma waɗanda Allah ya su ana iya ganinsu wani lokaci wani lokaci ba a iya ganinsu akwai waɗanda ya ba su ɗabi'a hali ko al'ada ta ba a ganin su sai wanda aka gaba igansu akwai waɗanda ana iya ganin su amma sai da authority na ganin su to kuke suwaye ba a ganin su sai wanda aka zaba ya gansu ne da aljanu alaramma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sura ta 53 suratul najm yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi to Allah ya gani ko malaika jibril أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نعم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قام قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى أفتمارونه على ما يرى نعم. ولقد رآه نزلة أخرى عند عند كبرة المنتهى بارك الله فيك عزيزي كلمة أيضا nema a yau da shine da Allah ce wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha haƙiƙa ya ganshi a wata sauka ta daban a nan sidratul muntaha magariyar sukewa wadda take sama isa magariyar sukewa a saman saman bakwai take nisanta daga saman bakwai zuwa can kamar nisan kuma daga nan duniya zuwa saman bakwai ba wata halitta da ta taɓa wuce wurin in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce manzan Allah ya ga mala'ika jibril ma'ana mala'iku ba a ganin su sai wanda aka zaɓi igansu Allah subhanahu wata'ala ya nuna manzan Allah mala'iku lokacin da ya yi isra'i ya yi ai da ya hau sama ya ga halittun sama sama ta ɗaya sama ta biyu har sama ta bakwai yace ya ga wani ɗaki ana ta da shi albaitul ma'mur yace mala'iku dubu saba'in suke shiga cikin wannan ɗakin kullum su bauta ga Allah su fita har kiyama ta tashi ba za su sake komawa ba to kun ya ga mala'iku yaushe ya su sai da Allah ya zaɓe shi to sannan ya ga mala'ika jibril shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga malaika Jibril sau biyu a surarsa da Allah ya halice shi yace karo na farko lokacin da izo masa a garu Hira a kogon Hira yace karo na biyu lokacin da aka samu fatara yankewar wahayi yace ina tafiya wata rana a garin Makka yace sai gona abu a gabansa kafafunsa suna ƙasa kanka ya shiga cikin sama da ya duba yace sai na ga wannan da izo min ne a kogon hira yace sai hankali na tashi na gudu gida na jinna can kulin da ni kulin da ni ta Allah ya saukar da aya ya ayyuhal muddassir ya أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز ولا تستكثر yan biki ko kin kai naira goma kina jana a kawo ashirin in ba a kawo ba kin ce a je a ce Lamin da ta zo ta dawo tun da dela ba ta biyo baya ba waila ne naira goma kenan dela kuma naira ashirin a'a Allah ya ce ya kai ma abocin lulluba tashi kai wa'azi tashi kai gargadi in da sakon da aka aiko zuwa gare ka kuma ka tsarkake tufafinka kuma ka girmama ubangijinka karkai kyauta kana nema kuma ka ƙaura cewa gumaka kuma karkai kyauta kana neman ƙari karka bayar dan a baka asali wanda zai kyauta yana yi ne don Allah to shi Allah da kai saboda shi shi kuma sai isa ai yi maka gwammasayi kun san gwammasayi? ƙanar liman mala albani ala ramma kun san gwamma sai to gwamma sai shi ne ka kaiwa kamar yanzu a ce ana azumi sai ka samu kwai kamar guda ɗari sai ka je ka kaiwa sarki ka yi godiya ka yi gaisuwa ka ce wannan a ɗan abin kwai guda ɗari a wajen sarki ne muhimmancinsa bai da wani muhimmanci amma zai ji daɗi to sai ji daɗi sai ce kai kuma baka dubu ɗari ka sha ruwa dubu ɗari kai guda ɗari nawa za ta saya to wannan shi yake sha da shi gwamnati wato ba dan kyauta ba ce muhimmancinta gara ka fitar da kudin ka sai abin da aka kawo maka don za ka sai linkin balikin to amma kuma kun samu daraja a tsakaninku to duk wanda yi wa Allah abu Allah sai ya yi masa gwambasai, in ya tashi baka lada ko ya tashi baki ladan da za ki gani kuma ba lada kawai ba shi Allah subhanahu ya fi kowa biyan bashi in ka bashi bashi zai biya ka da ƙari da haka ne ala ramma Allah yake manzal ladhi manzal ladhi yuqridu Allah qawman hasanan fa yudha'ifahu lahu والله يقبض والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وانيني وان ذي بيوى الله رنشي رنشي بيكو shin Allah تلكني ne matsiyaci ne mabukaci ne arzikinsa ne ya ƙare kama mai sake neman bashi saboda ina so ne ibiya ka fiye da abin da ka bashi hmm. ahsan wafa'an Allah ya fi kowa biyan bashi in ka bashi bashi sai ya biya ka to da aka bari ba ku wata formula duk abin da ka yi na dukiya ka yi shi don Allah kuma ka yi ka ce Allah na baka bashi ai mun fahimta ku yanzu ba kuna ta saka sadaka cikin leda ba haka ne ko ba haka bane to ka sake saka a kowace ta saka ta ce Allah ga bashi wancan kan biki ba Allah bashi kin bayar don ki samu lada kudu to wanda take son ta ba Allah bashi inda kin saka 100 yanzu ko goma ce ko 20 sake saka ki ce Allah ga bashi wallahi sai ya biya sai ya biya wato na zauna da wani mutum na ƙaru da shi sosai a wajen hikimomi ina da 'ya'yansa manya wanda suke su ne na farko a haihuwa kowa yi masa abu bayan ya gama sakandare sai su su wannan bashi na baka in kana kashi galabar in ya biya masa kudin makaranta sai ce bashi in ka shiga labirtu in ka zo ka ce a baka kudin littattafai ko kudin kaza ko kudin kaza sai ce bashi bashi bashi bashi bashi yaran sai suke jin tsoron to mu ba wannan bashi da kuke ba mu anya za mu iya biya sai yaushe za mu biya ita kuma sai kun biya ni ba zan daina ba ku ba amma za ku biya ni to kun sa abin da ya faru sai izo ba shi da halin da zai kuma ya rasa, duk sun girma sun samu abin nan su manya sai ya kira ka sai ya fito da ji bashin da gawa ne ɗaunoyin karatun gawan ke ɗaunoyin karatun ga wanta zai mata aure yi mata kayan gado sai mu dama ba wannan shine bashin da za a ka ba mu za mu biya shi ne ku kula da kannan ku a bayana suna biyan bashi ko ba sa biya baiwa Allah bashi kada ki bari ki ta abu kin yi kyauta kin yi sadaka kin sada zumunci kin yi aikin alkhairi amma kawai yi kike don ki samu lada kawai eh ayi bugu da ƙari shi Allah subhanahu wata'ala in kai abu da manufa guda kaza don shi zai za ka tsoki kayi alaran da aka saka sadaka a abin nan sai na ce ni ga shi kuma gida goma na kasa to wani wani ke sadaka kamar ya gida goma kamar ya gida goma to kuma gida goma nan da na kasa duk allah ya tabbatar da abin da nake nufi abu ɗaya haka bayar amma an kasa shi gida goma ba Allah aka hada da mutane gida goma ba a'a dan shi aka yi amma an nufaci yi alkhairi ga wannan bangarorin guda goma kuma zai to haka za ka yi ka zama very bright kana tunani positively kuma kana hangen nesa yanwa masu albarka ku yi abu ku ringa yi don Allah in kun yi abin da ya shafi dukiya ku ringa baiwa Allah bashi ko wani ya zo wajenki ko wata ta zo wajenki ta ce ba ni bashi ɗan kin ba ta bashin kuma ke ce to Allah kai na ba wannan bashi sai ya hore mata tabiyanki ɗauke kuma karki je ki ci bashi don kin ji an ce sai an hore an biya ki ki zai ki ci cin bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana mai matuƙar muhimmanci da hatsari ya ce wanda ya ci bashi yana da niyyar biya Allah zai hore masa hanyar da zai biya kuma in ya mutu bai biya ba Allah zai biya masa bashi ya ce wanda kuma duk ya ci bashi bashi da niyyar biya Allah ba zai hore masa hanyar da zai biya ba kuma in ya mutu bai biya ba Allah ba zai biya masa bashi ba kuma ina gaya muku wallahi ko sahabiyar annabi ce kini kika ci bashi kika mutu ba ki biya ba ba za ki ji rahamar Allah ba sai za ta biya wannan bashi wani sahabi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu da ya mutu sai aka zo za a yi masa sallah sai manzo Allah ya ce ana bin sa bashi suka ce eh ana bin sa dinare biyu sai ya da bayan ce ku ga dan uwan ku sallah ni ba zan wanda ake bin bashi sallah ba sai wani sabi ya ce ya Allah na dauke bashi na dauke bashi zan biya sai ce huma ilaika wa alaik bashin ya dawo kanka a wajen ka za a nema ya ce eh, ya rasulullah jina masa sau uku sannan ya wuce yi masa sallah bayan an yi masa sallah da kwana biyu sai suka haɗu da manzo Allah wannan sabon sai suka haɗu da manzo Allah yace ka biya bashin nan ko dinare guda biyu sai ce na ya suna na ban biya ba sai ke to har yanzu fatarsa ba ke sanyi ba sai ita fe je biya shi idawo da ya gaya manzo Allah sun sarin sai ce al'ana da baradat alaihi jazzatu yanzu ne fata sa sai sanyi kin ga ko ke kin kai matsayin sabon annabi to kar wanda ya ci bashi bai da niyyar biya duk wanda ya ci bashi ya ci da niyyar zai biya kuma ba niyya dodorudo ba akwai masu yi sai su ɗauka ko nuna sun ci bashin don su biya alhali Allah ya san ba za su biya ba ba su da niyyar biya to karki manta Allah ya alamu sirra wa akhfa ya san boye ya san abin da ya fi ɓoye-ɓoye boyuwa dan me ya alamu ma fi sudur ya san abin da ke cikin zukata a na'am Allah yace ya alamu kha'inata la'ayin ya san abin da ido ya yi na ha'inci yau mata kun shiga uku ba eh ba kuna sa da gabi ba duk kuna kalle mazan mutane kan hanya kai ka haɗu da ita kai baka gane ta ba to da wanda dalili zaka gane ta ta sa gabi ita ba matar ka ba dan me zaka yi ta kora mata ido sai ka gane wace ce amma sai ta kira ka wanda na haɗu da kai dan wulakanci ko ka kula ne dan Allah ku daina physical niqab ku ringa actual niqab kun san actual niqab kun san physical niqab physical niqab shine kin sa kin rufe amma kowa ina kan gida. kin rufe fuskarki amma yadda aka ba muke danki ga hanya kuma mutane kike kallo kin gane Mr. A kin gane tun daga Mr. har Mr. daga single alphabet zuwa double alphabet shi actual niqab wanne ne actual niqab shine wanda ko da ba komai a fuskar ba ki iya cika idan ki da maza waɗanda bai halatta ki kalle su kun ga matan da akwai da fili a cikin ku tambaye su da haka da ba su iya fita sai cikin sai da magariba an tafi masallaci kafin a dawo sun maza sun fita sun je da za su je ba za su dawo ba sai duhu ya shiga da ranar ta fita ba ta gani sosai za ka ga tana shibe saboda ne saboda mazan tana ganin maza suna kallanta ita ba za ta iya kallon su ba duk a ta take a wuri amma yanzu ina a yi kallo ta saman niƙabi ta ƙasar niƙabi ta gefen niƙabi ba inda ba sa yi ba ku ba to wannan kuma niƙabi shi ne ala ramma Allah subhanahu ta'ala da ya yi maganar aikin hajji hmm. sai wata zawadu wata zawadu fa'in خير الزاد التقوى نعم واتقون يا أولي الألباب أنا إذن وتزودوا كيد قزري كيد قزري in za ka je aikin hajji ka tafi da guzuri kar ka je a ko su ne suna zuwa aikin hajji a wancan zamanin sai mutum wai tafi ba shi da guzuri da cewa ya dogara ga Allah in ya je ya ci sabin sai Allah ya ce a'a wata gangon ku yi guduri a kullum ka samu wata ɗabi'a da a baka gara ka bayar kar ka zauna kai kai ne kullum kamar randa sai dai a zuba mata kamar ciki sai dai a bashi kuma bashi na jiya bai sa ike ya wadace yau a ka zamanto ka ringa jin gara ka bayar da ake kai ake ba da aka annabi sai ya sa mana wata fikira wani tunani kun san manzo Allah yana da tunani sai ce al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla hannun sama ya fi hannun kasa ma'ana hannun bayarwa ya fi hannun kasa da annabi ya faɗi wannan magana don ta ya ce to daga yau har in bar duniya ba wanda hannuna zai sake shiga karkashin sa kowa ya daina bani komai sai zai bayar to izza Allah ya ce wata zawwaju ku yi guzuri yake fa inna khairaz zadi taqwa lalle mafificin guzuri shine tsoron Allah Allah ya wata kuni ya ulil albab ya kuma abota hankula kula ku ji tsoro yan wa masu albarka wani abin ne ta wa idan mar'u lam yalbas thiyaban min at-taqa tajarrada uryanan walau kana kafir ake idan mutum bai yi wa kansa kwalliya ya sa tufafi na takawa ba zai fito ga shi nan tsirara ko da akwai kaya a jikinsu tsirara yake tafiya saboda ne mutane za su fahimci cewa ba mutum ba ne a yanzu kuna da wata ɗabi'a wannan ɗabi'ar ku ce na gaya muku kun san ka da za ki ga mutum ko ina kika motsa yana kallon ki ko ina ta kici wannan banzan mutum ya cika kallon mutane ana yi ko ba a yi to shi wannan zai zarar da idan don me yake masa ba shi da wata kima ta zube to ina amfanin rigar jikinsa ina amfanin hularsa ina amfanin kazansa ina ganin sa banza to idan mutum bai da sakawa ta jarra da uriyana walau kana kasiya sai a gan shi tsirara ko da ko da tafi a jikin da aka yan uwa mu ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya halince ku ko mata domin ku zamanto wato wani layi wata hanya ta samun tsira ga sauran halittu duniya da lahira ku san kanku mata bari ba ku misali wato yanzu mace idan aka sami yaro kankane ina kuka ko yana rigima idan da duk mazan garin suna ja za su zo sai su kasa rarrashin yaron nan amma mace ɗaya tana zuwa sai ku gata ne sai ta rarrashe shi kuma shi kenan ko ba sai lalle mahaifiyarsa ba saboda ne saboda Allah ya sa muku wata basira basirar da ya sa muku ita ce sanin yanzu za a yi controlling abubuwa wato a sarrafa abubuwa su tafi daidai a ga cewa kamar ba a taɓa samun wata matsala a kansu to da haka ne nake mamaki idan na ji mace a gidan mijinta wai kullum suna rigima da mai gida ni abin yana min mamaki ko kuma in ji wai ana cewa wai mata suna tafiya wajen waɗansu malamai ko bokaye wai suna kai kuɗi wai su mallaki miji amma dai an yi asara wallahi an yi asarar kudin tara yanzu ketin nan yaro ina da hankali yaro ina da hankali ba shi da hankali in yana da yi kina rarrashin sa ko ko ba ka yi ana yi ta yanzu wanda iya sarrafa mara hankali sai kasa sarrafa mai hankali mara hankali ba ka sarrafa kuma sai ka kasa sarrafa mai hankali to mata ku san kanku ku san kanku babu dalili Allah subhanahu wata'ala wata hikima sai da ya sanya a bayan duk wani wanda ya samu wata nasara a cikin rayuwa sai kaga akwai mace a bayan bari mu fara da dungurungun shine annabi Adam alaihi salam annabi Adam ai da Allah ya halitta shi kadai ya shi shi kadai ya shi ko ba shi kadai ya shi ba ok to yanzu mu kalli ɗabi'ar da yadda Allah ya yi mu kana buƙatar ci kana buƙatar sha kana buƙatar sutura kana buƙatar lafiya kana buƙatar noma kana buƙatar kasuwa kana buƙatar mulki kana buƙatar abin hawa kana buƙatar kaje kana buƙatar ka dawo kana buƙatar kai ilimi kana abubuwa da yawa ga sunan dan Allah kai kade za ka iya bugu da ƙari akwai babban abin da yake ɗawainiya da mutane ita ce gariza ta ɗan adam shawar da Allah ya sa a jikinsa yanzu nan inda annabi adam shi kaɗai ne ya zai da wannan sha'awar da matsala ko babu akwai da haka sai halitta masa mata alaran ma wallazi khalaqakum min nafsin زوجها Allah yake shi ne wanda ya halicce ku daga ƙasa ko ya halicce ku daga rai guda ɗaya wadda alamin ha zaujaha isa matar wannan ran daga jikinsa wato annabi adam an halicci matarsa daga jikinsa ita ce na na hawa Allah ya ce li yaskuna ilaiha dan isa mu nutsuwa zuwa gare ta to da aka halitta masa ita ya shiga aka saka su aljanna tare da ita aka fito da su daga aljanna tare da ita kun ga ita ba bata a gidan ba to wane ne isa ma washe dan yi amfani da ita yasa suka fito daga gidan aljannar ai ita ce saboda a nuna maku a nuna muku muhimmancin inda duk kuka dosa to kuna jan mutane zuwa can saboda ne kuna da ɗabi'ar da dole za ku iya jan hankalin mutane physical structure ta ku, ginin ku. Allah ya yi muku ginin da za ku iya jan hankalin wani abu na biyu ɗabi'ar ku. ɗabi'a ce da za ta sa duk mutum mai ƙima, mai daraja mutumin da ya san kansa ya zamanto ya bi ku akan abin da kuka yi ko ku rinjaye shi akan wannan abin sai dai in ba daidai bane to shi kuma ya dagi me ce ɗabi'ar ta ku rauni rauni to wanda ike da rauni duk mutumin kirki yana tausaya masa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma akraman nisa illa karim wa ma hunna illa la'im ba wanda ike girmama mata sai mutumin kirki sai mai mutunci sai mai daraja sai mutumin da ike ya san kansa yace kuma ba wanda yake wulakanta su sai kaskantacce wulakantacce da haka wanda yake jin mace ba a bakin komai ba to ne banza wofi shine kaskantacce wulakantacce da aka kuka ga zamanin manzo Allah su sallam da ya aikin hajjin ban kwana ya jinjina wasiya da mata cewa a kula da su a tsaya akan al'amarin su a kula da su a tsaya akan al'amarin su a tausaya musu abinda manzo Allah ya yi yake to annabi Adam ya sami nasarar gudanar da rayuwa saboda akwai mace tare da shi kutawa abrar tarihi ku biyo tarihi annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya je kasar misra ko da zai yi kaura a cikin iyalansa wane ne ya bi shi matarsa ce kawai idan da matan nan ta ƙi tafiya an ba sa ba zai ce shi ma ya fasa tafiya amma da yake zai kaura sai ta bi shi ta ce ai kafata kafarka to me yasa saboda mata da kuka ganta zuciyar mijinta ina na daure da ita ne kuma matsalar idan aka ja ba ba bangaren ta yake cizgowa ba ita ce take cizgar bangaren zuciyarsa Allah ya sa kun gane ita Allah ya yi mata wata ɗabi'a nan da aka zauna da ita nan za ta zauna da aka duk wanda zai abin nan sai dai dawo nan misali kamar idan akwai dabba a ɗaure a jikin tike idan ta irin jaɗin nan ta tafi haka ina take komawa jikin tiken igiyar ji inda ta yi tsayi in ma tsinkewa dabban nan ta yi za ta bar tiken ko ba za ta bari ba nan za ta bari to za ka kuku ne sirakun gida ku ne sirakun gida don haka idan ita fi ba wanda yake tunani keke ba kwa gani yanzu duk wahalar da maza suke danwa suke yi danwa suke yi dan ku suke yi ko ce dan ku muke yi in sa nimul jami ko danwa muke yi dan ku muke yi to wannan baiwa ce babba da Allah ya muku ya kamata ku santa to ku taho mu zo mu kalli gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ya bashi formula da zai gane hakikanin sakon da aka aiko shi mata shi ita ce na Khadija Allah ya kara mata yadda lokacin da ya shigo gida hankalinsa a tashe hankalinsa ya tashi a firgice ina cewa na halaka na halaka ko zammilu ne zammilu ne ta kama shi zari me ya faru ta ice na ji wa kai na tsoro ina gudun kan mutu kan halaka Titi me ya faru ta kama shi ta rike shi ta ke lullube ne ke lullube ne ta samu bargo ta lulluba masa sannan sai kan zaunar da shi ta kwantar da shi akan cinyar da ya ɗan nuku sai ya ta fara tambayar ta menene abin da ya faru sai ta aina gogon hira sai wani wata halitta ta zo mun irin ta kaza irin ta kaza sai ta yi karatu da ce ni ban iya karatu bai kama ni ya matsa ni sai da na tsoron maka mutu sannan ya sake ni sai da aka haka sau uku sannan mhm. mhm. mhm. yake da bi'ai kama abin mai rabbi kallon خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نعم بارك الله فيك الله يكي اقرأ wannan ita ce sura ta farko da aka saukar a ƙwar'ani magana mafi inganci amma za ku ji don suna cewa ba sura ta ikra ba ce ta farko amma sabir sura ɗin farkon sura shi ne na farko wannan kuma ita ce magana mafi inganci ita ce waɗannan ayoyi guda biyar su ne ayoyi da aka fara saukarwa a ƙwar'ani Allah ya ce ya ƙara abin rabbi kallabi khalaq ka yi karatu da sunan ubangijin ka ya halitta abin da ake so a ce duk abin da mutum zai ya fara shi da sunan allah kullu amrin zibali la yubda'u fihi da bismillah fa fahu abtar duk wani abu mai muhimmanci da ba fara shi da bismillah ba to zai zama tun mai yankakkiyar albarka albarkarsa ba za ta nisa ba to da haka za ki shiga kitin bismillah za ki ɗauki wani abu bismillah za ki yanka wani abu bismillah kin gama alhamdulillah ko juyawa kika yi da za ki ɗau abin da ɗin ki juya ki ɗauka da bismillah ki fara juya da bismillah in kika gama kika ajiye ki ji alhamdulillah abincin ki ba zai taɓa yin gishiri yawa ba ba zai taɓa yajin da zai tayar da hankalin mai gida ba ba zai taba shaɗewa da za ce kai wanda ba ta iya abinci ba saboda ne in dai mutum ya ambaci Allah cikin sa to abin baya ɓaci madan musan kan ga abubuwa da yawa za ku ce kuna samun lada musamman ramadan din nan kina lokacin da kike dauka a cikin da ramadan to kina iya karatun qur'ani kun san mu wata jarraba da aka yi mana mata in suna kicin ko suna wani aikin gida wai don su samu nishadi sai su ringa waka me kuke yi waka eh, in ana daka taho taho taho yayata taho taho taho wata, zo zo kasar gida mu yi lugunde ni da kan kuka aure ya kawo ki shi ne ya kawo ko ana yi ana kan dutse irin waƙoƙin da fasan kanan miji akwai daɗi idan ana nuka haka aka saba a kawai-kawai rikin jamar saniya wai aka ce na zaune mai gagari ba kin jamar saniya wallahi mace za ki je ki samu tana daka tana yusikum Allahu fi auladikum lizakari tun hazzi tun unthayayn tun tunqal tun tunqal wallahi su ban tai awai yawai da Qur'ani hmm. dan Allah waɗannan a samu matsala a tuwon su an fara ana har an sarrafawa ana ambatan Allah to yanzu ke ki zo Ramadan lokacin da kamata yayi a ce lokacin girki din nan lokaci ne da kina zaune kina zikiri to wannan girkin ya zama miki zikiri mana ki da labari mata da suka kai manzo Allah kuka maza suna tafiya jihadi maza suna kaza maza suna kaza sai ce duk aikin da kika yi na ke wata ta abu da ke duk ya share waɗannan abubuwa to don ne ke da kaki kina samun ladan shahidi kina kicin amma kina wake-wake ko kuma wata ta sa waka malamin man wai wani lokaci an yi wa'azi sai aka ce ba kyau durkuso sai wata ta ce malam har mijinka ba za ka durkusa masa ba za ka ce ba a sa kowa sai Allah sai ce ah na ji wani mawaƙi ya ce ba shi ruwa hadiza sai ta durƙusa ba shi ruwa hadiza sai ta durƙusa ruwan wanka hadiza sai ta durƙusa to yanzu a rasa abin da za a kafa hujja da shi sai wakar mahukunci to ai shi ba mai waka bori ne ba a cikin mawaka ma mai hauka bori mahaukaci ne sa'adu bori ba haka saba ce wanda to ko masu hankali daga cikin mawaƙa aka fa hujja da a maganarsu, su ballanta na mahaukata to babu ku dena jin kaɗe-kaɗe ba na ku bane wata mata a kano a gwale Allah ya saka masa da ne sai ta shiga makaranta ta matan aure da ta shiga makaranta sai aka ce sai sun haddace izu biyu izin amma kawai sai ta ce to abinda za ta yi bari ta a saka mata a memory da sa a waya sai ta ringa sa iya tana sana ji kowane lokaci shi kenan take sawa tana ji take sawa tana ji to tana da ciki tana da ne tana da juna shi kenan yaron an haife shi shekara biyu ya dan fara magana irin yaro ya fara magana din nan kawai sai aka ji shi na bismillahir عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يا رب mu da abba ake fara magana ko ko da mama ko da iya ko da kaza shi sai aka gan ai kun san hakan karatun yake ba sa sa bismillah din su masu karatun ba a sawa wanda za mu ci bismillahir rahmanir rahim sai kuma a sa karatun mai kira sai mu je da yin haka sai mutane suka zo za su canfa mata da a to da ya fara magana da karatun ƙur'ani da aka ya kai a canfa shi a yadda ba a san tauhidi ba saboda haka aka to kaza kaza kaza Allah fa. mijin nata mai hankali ne ita ma tana da hankali sai ta je ta gaya su a makaranta ai kunji kunji kunji sai shugaban makarantar yake cewa ya ce ba ki da wani tarihi na karatun ƙwar'ani lokacin da yana da cikinsa sai ta ce eh lokacin cikinsa kaji kaji kaji kaji sai da to shi ne dalili to abin da nake son kawo miki wannan kista ke da kike ɗaukar juna tun a ciki da kike tarbiyya kuma kina in kina jin motsi ma kika jikin daina jin motsi hankalin ki yakan tashi kwan samu matsala to ba ka tunanin cewa duk abin da kike ji yana ji kamar yadda duk abin da kike ci yana ci ba ka tunanin duk abin da kike ji yana ji kamar inda duk abin da kike sha ina sha kun fahimta ai ɗa a ciki ai ina ci cibiyar da ake cewa a yanke cibiyar ba ita cibiyar yake cin abinci to saboda haka ke ya kamata ki san kanki lokacin musamman lokacin da ake da juna karki yanzu ke rinka 'yar irin waɗannan abubuwa da aka gashi nan ni yanzu nake tunani ba yaran nan da suka zama kamar 'ya'yan biyu yau fa jin kaɗe kaɗen ku ne na tsaya ku ji kiɗa a rediyo ku ji kiɗa a waya ku ji kiɗa a talabijin ku ji a cikin gida ku ji a waje na gidanku da na makota duk ko ina kiɗa to mata ku san kanku annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da wannan matsalar wace ce ta karɓi matsalar na na hadija ce sai ta ce to bari mu gwada ina kan cinye ta akwanci sai ta kama zananta sai ta ringa janyewa ta ringa janyewa tana janyewa kana ganin sa in ta ja sai kana ganin sa eh kana ganin sa eh da ta fito inda za a ce an fara shiga ƙauninsa sai ce bana na ganinsa in ta mayar ta rufe sai i dawo in ta fara janyewa ta fara janyewa da an zo inda sai ce bana na ganinsa sai ta ce da shi kalla wallahi lai ya hudu ya kalla ko abada ta ce in na kada ta sulon rashi wa tuktibul ma'adu wa tahmilul kal wa tukri tsayi wa tu'inu ala nuwa haka ta ce wallahi ni na san adana Allah ba zai taɓa wulaƙanta ka ba Allah ba zai kunyata ka ba Allah ba zai miƙa ka ga abin da zai cutar da kai ba saboda me kai din da rahim kana sadar da zumunci wa tuktibul ma'dum wanda ba shi da shi kana ba shi wa ta'milul kal idan mutum ya gaza kana ɗaukar nauyinsa wa taqrid dayf kuma idan ba ya zo gari kana karbar sa ka girmama shi kamar mutanen Ta ce wa tu'inu ala nawa'id idil haq kuma duk inda gaskiya take kana da kana tare da ita me wannan sifar Allah ba zai ta shi ba wallahi ko ba manzan Allah ba ne ko ne ne ko kai ne ko ke ce wannan duk ya ɗauki waɗannan dubofin wallahi Allah bai ta shi duk mai san ga bayan da sai ka ga bayan sadar da zumunci ka ba wanda ba shi da shi wanda ainihin gaza ka ɗauki nauyinsa ka girmama bako kuma ka kasance tare da gaskiya sannan wani ya gabayanka kariya ike sai ne zai ka gabayanka kai in kana tunanin ma wani zai iya ganin bayan ka to ka koma ka duba tsakaninka da Allah wallahi babu haka ya kamata mu samu confidence tsakaninmu da Allah ba wani wanda ya isa iga bayana kowa ya shi saboda ne alaka ta yi kyau tsakanina da Allah haka ya kamata kowa irin gaji amma ga shi nan duk tsoro ya cika mana zuciya wai wani ba wai tsoro kake ji wai ya kalle ka wai ya sa ka a gaba ya sa ka a gaba to na yadda shi baya kawai to dama ba kai ne a gaba ba ba ai kai sa a gaban ko in tafiyar ka fi kyale shi yan wa masu albarka sai ta ɗauke shi aikun ga ta tafi da shi wajen wani kaɗan nauka can aka ji aka samu solution na ƙarshe na matsala yanzu wannan abin da mai ban Allah ya samu me wane ne ikawa masa mafita daga ciki mata ku san kanku lokacin da ake sulhun waliliya ai duk kun karanta da izo ite su yanka dabbobinsu a nan a warware harama a koma baki suka yi ba da fari ya shiga wajen matarsa hankalinsa a tashe sai sai mai ifaru ya manza ya rasula mai ifaru ka shigo hankalinka a tashe ita ina jin tsoron kar mutanen ki su halaka na sa su sai sun ki duk me ka sa su cewa ne su yanka abin yankan su a nan mu koma sun ki su yanka ina jin tsoron wannan zaba tun da suke kar Allah in shi ya halakar da su Allah على رمى دام يا الله يفعل فليحذر الذين فليحذر الذين yukhalifuna an amri أن تصيبهم جهنم أو يصيبهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر masu saba wa umarnin manzo Allah a kashedin su kashedin su a hirdin su su shiga taitayen su an tusibahum fitna kar fitna ta same su aw yusibahum azabun alim ko azaban mai radadi ta same su saba manzo Allah fitna bala'i sai ita ina jin tsoro sai ta ya ah, ya rasulallah ne zafi da tusa za ta gura wuta ka sa su sai sun yi a eh, kai je ka kai in ka yi dole su yi sai a je zuciya ta shiga kuma haka ne fa ina fita bai saurari kowa ba sai je kama sa ɗaya soke in sake kama wani ya soke in sake kama wani ya soke suna can da suka hango sai suka taso da gudu ya lalla. ya haka ai baki ni muka ba kai hakuri ana rike shi yana bangaje mutum ije ya sunki wallahi zami ya na ka bari da da aka ce su sun ki su yanzu ba shi sun wasu da kansu suke neman su yi ba a bari na san ma sa yi masa ba haka aka yi ba to me sa waye ba da wannan shawara da haka wata magana da ake faɗa wai ku yi shawara da su ku saba musu ba gaskiya bane ku yi shawara ku yi musu da'a ku bi su abin da suka ba ku shawara sai dai in kuskuren ta ya bayyana to karka yi amma wallahi billahi tallahi ina gaya muku mace in ta baka shawara ka gwada wallahi tana ana tafsiri a'a ku ba ka gano wani abu da yake faruwa mu din shaidu ne malam imam mu shaidu ne a gida za a rasa dan abin da za a ci ku zo ya za a ya za a yi da ta zo ta yi wani ɗan hikimomi da 'yan dabaru sai a ci a kwanta a hada har da mai shari haka ne ko ba haka bane to yanzu wadda za ta iya hikima ta cika maka ciki ita ce kuma ta baka shawara rayuwa ta ta yi ba ta da hankali kuma za ce wai annabi ne ya ce ba su da hankali yaushe annabi ya ce ba su da hankali a shi dai ya ce suna da soyayyen hankali dalilin tawayar hankalin nasu kuma sha'awa ce ta musu yawa da tausayi Allah ya sa gani mata sha'awa sai mun yawa da tausayi to su kuma waɗanda in suka yawa ko namiji suka yawa yawa to suna shafar bangaren hankalin kun fahimta to da haka ki yi tunani mai kyau ki bayar da shawara za ki ga an samu mafita yanzu waɗannan matan da muka ba da misali da su shawarorin da suka bayar an samu mafita ko ba samu ba to dan Allah wani shiri kika yi ke a matsayin ke na matar wane ki ringa tunani irin wanda da zaki ringa kawo solution a gida ki ringa ba da shawara mai kyau ki koyi da irin waɗannan mata masu kirki masu albarka yan uwa masu albarka ku san kanku duk wani successful mutum da ka sani akwai mata a bayan su taho imamu malik da wuce ganin su imamu darin hijira mahaifiyarsa ta taka rawa kwarai da gaske wajen ya zama inda ya zama shi ina karami kamar abin da ya so kasuwa iso sai ta ce da shi a'a za ka yi kasuwa amma ka nemi ilimi sai zai haɗa biyu imam malin da yake ganin sa bayan malami ne kuma ɗan kasuwa ne ba kar ɗauka abin nan kamar alaran mali da kuka bai shi nan kar ɗauka ƙul'anin ne kawai a akwai kasuwa kuma bayan nan da aka kun gashi masha Allah Taho imamu ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa shi ma shi da ma ita tashi maraya shi maraya ne ma ita shi mahaifiyarsa ita ce take ɗauye da yarke shi makaranta amma ku san wani abu bai fito daga gidansu ba sai da ya haddace ƙura'ani to a hannun wa a hannun mahaifiyarsa kuma ya karatu suka a hannunsa don allah mata da kuke karatu nan kuna zuwa makaranta ku ringa karantar da matan ƴaƴan wani malami ke sha al'ummu madrasatun irin ta'adatta a adatta hizban fayyibar a arafi uwa makaranta ce in ka samar da uwa ta kwarai za ka samar da 'yan ƙasa na kwarai yan wa masu albarka ibn taimi ai kula da ibn taymiya to shi na ibn taimi da kuka sani mahaifiyarsa ta taka rawa ne gwabi wajen kasancewar inda yake ya mata kun taka rawa mai kyau a tarihi dan Allah ku koma kusan kanku bazar bazar da kuke yin ku dinga mace in ka kame kanta ne muku tsuwa da Allah kowa sai ya nemo ta kowa saboda ɗabi'ar ɗa namiji tana ko ba shi da kirki yana son da ya wuri kirki wani ne fa mashayin giya mashayin taba mashayin wiwi duk wani kayan mai yana sha amma ina cikin maye zai ce wallahi yayi yanzu da mutum zai samu ya aure sa. wallahi da ya saba ba ruwansa saliha a yarinya kullum tana cikin hijabi kullum tana cikin bukaci tana hanyar makaranta mutum ne kirki ba ruwansa da kowa ta kama kanta wai dan dan magaru ne ba wai amma da mutum zai same ta da yanzu abin kuna da labarin wannan yarinya ko wannan matar da ta je wani ya zo wajenta ina so ya aure ta na ce da ya kamata da ya ba da takrim girmamawa saboda abin da ta yi kuma tana cikin magabata zuwa wani ya zo wajenta yana neman ta ashe shi kawai so yake lalata da bayan ya ga ya shiga ranta sun abin nan sai in gaya masa bukatarsa sai ta ba matsala zan baka dama amma duk da nake so ka yi alƙawari za ka yi sallah arba'in a cikin jami'i ne kuma dirran da kai sallah arba'in a cikin jami'i zan biya maka bukata yi shi ke nan da razuci masallaci kuma ta sa mata da kan raka ka kabbara da harama ta kurce maka ma'ana yana tsawon farko ce bari ike to gogon da ke sai tare a masallaci ba wai tsawon farko ba a mai kiran sallah ma yana masallaci zai kiran sallah sai da ya kwanta kwas sallah arba'in sai ya ɗauko wanka sai ya taho ta ɗauka zuwa zai ya nema abin da ya nema izo ta gan shi sai ta ce ne ya aka yi sai ya ce wannan alkawarin zan da dauka, ɗauka na cika shi ice sallah arba'in tun na yi talme kiran sallama a masallaci ke samu sai suke na shi zan shiga maka alƙawari sai ce wani iya zuwa ya ce bayan wannan abin da na yi kuma in zo in ce na ɓata shi da wannan mummunan aiki ya ce ba ni ba amma aikin yadda yarda za ki aure ni ne kuma na shiga zai yi aure yanzu wannan yaya ta yi a ko ba ta yi ba to haka ya kamata ku kasance mata in kuka zama na kirki Allah subhanahu Ta'ala, shi zai kawo zuciya daga inda ba kya zato sai ta yi zabarin ki wallahi amma ba zarbazar da shashanci da abin nan ba abin da yake kawai sai dai a bar abin da ake cewa daukar kara da kiyashi daukar da da kanki a kame kanki zama kirki zama mutumiyar arziki alaramma cike mana da ayar nan ta cikin sura ta 33 da ma'aza aya ta 35 innal muslimina wal المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات نعم الرحمن والصادقات والصابرين والصادقات والخاشعين والخاشعات نعم والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين نعم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا نعم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات نعم أعد الله لهم مغفرة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته